labaran barka da asuba to a labaran zabi cewar gwamnatin kano ta yana ranar litinin mai zuwa matsayin hutun murnar shiga sabon shekarar musulunci kotu ta saka ranar 18 ga watan satumbar bana domin yanke hukunci kan makomar gandoja kan shugabancin apc shugaban ƙasa bola tinubu a kaddamar da shirin sake tsugunar da mutanen da rikici ya ɗaiɗaita a najeriya sannan a shugaban amurka joe biden ya jaddada kwarin su ta samun nasara zaben shugaban kasar mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkan da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta asabar kenan shida ga watan bakwai na shekara 2024 miladiya kanin labaran aka saurara suna na abdulmumin abubakar tsanya da zan karanta muku su a halin yanzu gwanin jihar kano abubakar irin Yusuf ya aina ranar Litinin mai zuwa takwas ga watan Yulin da muke ciki a matsayin hutu da murnar shigowar sabon shekarar musulunci ta 1446 bayan hijira ta biyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina bayan hakan dai na kunshe ne cikin wata sanarwa da kwamishin da labarai na jihar Kano Baba Halilu ta ya fitar jiya Dante ya buƙaci jama'a da su amfani da hutun wajen ƙara zage damtse domin gwarar da ayyukan da za su taimaka wa al'umma al'umma a irin wannan yanayi na kuncin rayuwa da ake ciki sanarwar ta bada tabbacin cewa gwamnati za ta ci gaba da bullo da managartan tsare-tsare da za su ba mutane damar dogaro da kansu to nan kuma shugaban kasa bola tinubu kenan ya kaddamar da wani shiri na sake tsugunar da mutanen da rikici ya shafa domin magance wani da suka shafi ba da tallafi ga yan gudun hijira mataimakin shugaban kasa kashim shetima wanda ya wakilci shugaban kasar ya kaddamar da shirin na gwaji a garin tudun biri na jihar kaduna jiya juma'a ya ce shirin zai shafi al'ummar da ta yi tashin hankula ya shafa a kaduna da jihar katsina sai benue da jihar neja da zamfara da sokoto da kuma jihar kebbi ya kara da cewa shirin zai ɗauki tsawon lokaci ana gwanar da shi domin sake haɗa kan mutanen da rikicin shafa a wuri ɗaya masu bukata ta musamman a kano da sauran sassan najeriya na fuskantar kalubale da dama da suka hada da rashin daidaito a harkokin kiwon lafiya idan kwatanta da sauran jama'a tabarbarewar tattalin arziki da suka biyo bayan faɗi darajar naira da cire tallafin man fetur ya haifar da hawar farashin kayayyaki da kaso 33.69 cikin 100 a shekarar bana hakan na kara dagula ƙalubalen rayuwa ga masu bukata ta musamman wannan shi ne jago jigar rahoton na musamman a wannan mako wanda wakilin makola wale omeni ya yi nazari kan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a yanayin taɓarɓar tattalin a najeriya ga kamaluddin muhammad da fasar rahoton nasa Wata mata mai lalurar kafa a Kano Amina Usman ta kama da cutar kansan nono kafin ta haihu, lamarin da ya hana ta shayar da ɗanta. Yaron nata ya rasu daga baya sakamakon rashin kuɗin saya masa madarar shayar da shi. Kana ita ma Amina ta rasu sakamakon cutar kansan nono bayan wasu watanni. Suleiman Zubair memba a ƙungiyar masu bukata ta musamman ya bayyana irin ƙoƙarin da suka yi na ceto Amina da jaririnta ta yadda suka yi ta zirga-zirgar asibitoci a yayin cutar. Ta je asibiti babu kuɗin magani maganin da da aka ce ana bamu kyauta tunda aka dan dage ta dai har yanzu din ba a dawo mana da wannan kyautan magunguna a asibitoci ba. A birnin tarayyar Abuja, Mrs. Celine Barnabas wata memba a kungiyar masu bukata ta musamman ta yi hatsari kwanan nan. Ta yi ta samun tallafi daga farko amma daga baya kowa ya gaji. Barnabas wadda take samun kulawa a shekarun baya yanzu dai tana cikin halin ni'asu. An zalunce ni a lokuta da yawa har zuwa ga asibitin da nake a da. Na ga mutane da dama da suke kalubalantar wannan matsalar tare da ni na iya na tsaya tamkar na yi fada saboda su a abuja a wani katon asibiti ba zan faɗa sunaye ba shugaban kungiyar masu fama da lalurar laka a jihar oshun christina abiodun ta ce kashi tamanin waɗanda ke da lalurar na fuskantar miki sakamakon yawan kwanciya a wuri guda ga kuma fama da matsalar tattalin arziki da suke ciki abin ba sauki na je in siyasi na kwanaki aka ce min wai dubu ashirin da hudu ne kuma wanda kudin kuɗin siyansa akwai mutane da dama da ba su da iyalin da za su taimake su wasu kuma iyalansu sun manta da su abin tashin hankalin anan shine wasu daga cikin tsare-tsare da aka sanya da ke kawo masu bukata ta musamman cikas na samun damar inshorar lafiya kyauta da kuma irin kallo da wariya da jami'an lafiya ke yi wa masu bukata ta musamman dokar shekara ta dubu biyu da goma sha 2018 kan nuna wariya ga masu bukata ta musamman ta yi tanadin shekara biyar don gyare-gyare a gine gine-ginen gwamnati don sauƙaƙawa masu bukata ta musamman damar yin zirga-zirga amma bayan shekara shida da yin dokar hajiya asama'u haya babbar daraktar ƙungiyar mata masu bukata ta musamman ta ce yawancin asibitoci ba su yi gyare-gyaren ba akwai wurare da yawa da suke da kananan kofofi kuma mutane da suke amfani da keken tafiya ba za su iya wucewa ta kofofin nan ba ana mana gwaji a kan faranda a bakin kofa kuma bai kamata ba ta kuma yi fatali da bayanan da asibitoci ke fitarwa ba ba tare da la'akari da buƙatar masu bukata ta musamman ba domin dinke wannan babbar baraka tsohon babban sakataren ƙungiyar masu bukata ta musamman na ƙasa bari dagdo ngo ya yi kira da a samar da wata doka don samarwa masu bukata ta musamman wani sashi na musamman a asibitocin ƙasar nan gwamnatinmu ba ta taimakon wani al'amari idan za ka tafi zuwa mataki na biyu ko gini na biyu a cikin asibitin babu wata lifta za ta kai ka wancan guri babu shakka mutane suna matukar shan wahala mutane mutanen da ke da bukata ta musamman sun fi kowa shan wahala wajen wani al'amari a har wasu lokutan ta kan kai cewar sun rasa rayuwarsu sakamakon rashin hanyar da za su iya kai kansu zuwa wancan guri da aka yi wa asibitin matsuguni. shi ma suleiman zubairu memba a kungiyar masu bukata ta musamman a kano ya yi kira ga gwamnatoci da su ware bangare na musamman a daukacin ma'aikatu da hukumomi na ƙasar nan domin masu bukata ta musamman. gaskiya kowane asibiti ko ma kowane ma'aikata da hukumomi a neman musu wani ofis wanda in sun je za su sami wannan ofisan da zai iya tafinta tsakaninsu da ma'aikatan wurin don a san menene mai kawo su kuma a san abin da za a yi musu saboda idan misalin kurma ta je asibiti babu wanda zai mata baya zai mu zai ma bayani karshe za a zo ana magani daban cuta daban da take mayar da martani game da damuwar masu bukata ta musamman a asibitoci gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara rufe ofisoshin gwamnati da ba su yi tsare-tsaren sauƙaƙawa masu bukata ta musamman ba Muhammad Abba Isa babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan masu bukata ta musamman da samar da damar maki, wanda shine ya yi wannan barazanar ya ce ana sa ran shugaban ƙasa bola tinubu zai kaddamar da kwamitin shugaban ƙasa don tabbatar da hakan a wannan zango sai dai jack epele wanda ya kafa gidauniyar zabiya ya nuna shakku kan ko gwamnati na iya tilasta rufe gine-ginen gwamnati kan halin da ake ciki kasancewar ita kanta fadar shugaban ƙasa ma ta karya dokar shakka babu asar ba sa bin wannan tsari ba kuma kowane ofishin gwamna za ka iya zuwa a hakan ba an yi ƙoƙarin cewar a magance wannan matsalar amma kuma ba abin wannan tsari bugu da ƙari an ware maɗuɗan kuɗaɗe a kasafin kuɗi na bana domin kula da harkokin lafiya musamman ga masu marasa ƙarfi da masu buƙata ta musamman wai ina waɗancan kuɗaɗe suke ne ya ƙara da cewa magance muhimman batutuwan da suka shafi jin daɗin masu buƙata ta musamman ba alfarma ba ne alhaki ne da ya ɗora akan dukkanin gwamnatoci ta gaishe da kamaluddin cikin fasar rahoton da kola wale ya hada mana nan gaba kaɗan za a je da faransa ta tsallaka zuwa wasan kusa na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar turai to sai kafin na je na bar kotun tarayya da ke zaman ta abuja ta sanya ranar 18 ga watan satumbar bana domin yanke hukunci kan karar da ke neman tsige shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje daga kan shugabancin jam'iyyar wasu daga cikin yan jam'iyyar da suka harzuka daga arewa ta tsakiya ne suka shigar da a karar gaban kotu masu shigar da ƙara ƙarƙashin jagorancin wani mai suna sala zazzaga suna neman a sauke gandu daga kan matsayin shugabancin jam'iyyar apc na ƙasa kotun karkashin mai ya ko ta tsayar da ranar mai bayan da dukkanin ɓangaren suka amince da bayanan su na ƙarshe da suka gabatarwa da kotun karfe shida da mintuna tara nan a karamar hukumar bagwai da shanuna a nan kano biyar kenan da mintuna tara agogon gmt da ghana to za iya kallon mu kai tsaye shafin facebook kan arewa radio 93.1 a ƙetare wani babban dan adawar shugaban kasar amurka joe biden ya faɗa magoya bayan cewar shugaban kasar mai ci a yanzu ya ci gaba da yin mulkin amurka tare da ikirarin cewar zai kare donald trump a zaben shugaban kasar da ke tafi ya bayyana haka ne yayin da shugaban kasar ke shirin yin wata hira a gidan talabijin domin shawo kan masu nuna shakku a kan lafiyarsa hakan na zuwa ne bayan da joe biden ya kasa tabuka abin kirki inda ya rika inda inda muhawarar da aka shirya masu tsakaninsa da donald trump a makon jiya Thank you. shugaban kamfanin mai na ƙasa melakari ya ce an samu raguwar fasakorin man fetur da ake a jihohi da ke kan yaka a najeriya da kimanin lita miliyan 25 kyari ya bayyana haka ne yayin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar hana fasakorin ta ƙasa addini bashir addini yayin wata ziyarar ban girma da ya kai masa a ofishinsa da ke abuja a ce wata sanarwa da kamfanin mai na ƙasa fitar a jiya kyari ya ce an samu raguwar fasakorin man fetur daga lita miliyan 32 a kowace rana zuwa kusan lita miliyan 25 najeriya sakamakon yaƙi da fasa fasakowar da jami'an kwastam ke yi a najeriya za ku saurari labarin wasanni faransa ta tsallaka zuwa wasan kusa na karshe na gasar cin kofin nahiyar tura na shekarar bana a juma'a ne tawagar ta faransa ta lallasa portugal da ci biyar da uku a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan dabda na karshe kenan a birnin hamburg wasan da ya kare ne babu ci bayan kwashe mintuna 120 ana barje gumi wanda da karshe aka bugun fanarati a halin yanzu dai kasar faransa za ta kara da sifaniya wacce ta fitar da kasar jamus masaukin baki da ci biyu da daya kokarin ta a karin lokacin kenan da aka yi basu a wasan da suka buga a jiya a rana mai A kamar tewa ma shekara 1967 aka samu barekewar yakin basasa a Najeriya. An gwarza yakin ne tsakanin Najeriya da 'yan awaren yankin Biafra. 'Yan awaren sun yana samun yancin kai daga Najeriya shekara 1967. Daga ƙarshe yarin wannan rana ta shekarar 1964 ƙasar Malawi ta samu yancin kai daga Burtaniya. kasar wadda ke yankin kudu maso gabashin afirka ta sauya sunanta daga nesland zuwa kasar malawi katakabu labaran barka da asuba sun kammala sai dai kafin da sallama ga bitar kanunsu gwamnatin kano ta aina ranar litinin mai zuwa matsayin hutun murnar shiga sabon shekarar musulunci kotu ta saka 18 ga watan satumbar bana domin yanke hukunci kan makomar gandoja akan shugabancin apc shugaban kasa bola tinubu ya kaddamar da wani shirin sake tsugunar da mutane rikice ɗaiɗaita a najeriya wannan a ƙetare shugaba joe biden ya jaddada kwarin gwiwarsa ta samun nasara zaɓen shugaban ƙasar tokarin maganar mu a wannan rana na cewa maganar mu a wannan rana na cewa ko an yi daranto jariri da ƙoshi yake kwana ko an yi daranto jariri da ƙoshi yake kwana kar maganar ke a wannan rana sandra kawarci ta tsara su kamar da mai sarrafa na'ura suna na na bakar tsanyawa barka da safiya